وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله منا درين شا تقوس وطن رمضان hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da karatu muna tafsiri a wannan masallaci mai albarka masjidil qur'an a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura biyar zamu mu ɗora daga inda muka tsaya jiya أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود الله أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان kamar yadda bayani ya gabata yahudawa sun jingina wa allah subhanahu wa ta'ala sifa ta ainihin tawaya tawaya ta fuskar shi kansa allah subhanahu wa ta'ala da kuma tawaya ta fuskar abinda allah yake aiwatarwa yake gudanarwa dangane da al'amuran bayinsa ce wasu hannun Allah a ɗaure ke suka jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala hannu ɗaya wanda ko da ɗan adam ya zanto mai hannu ɗaya wannan tawaya ce a tattare da shi wasa mai hannu biyu wannan shi ne kamal cika da kuma wasa daga samun tawaya domin wanda yake mai hannu ɗaya ba daidai yake da wanda yake mai hannu biyu ba to kaganan sun jingina tawaya hatta ga shi Allah ne subhanahu ta'ala sannan jingina wasu ta fuskar tawaya game da ababen da Allah subhanahu ta'ala yake wanzarwa yake aiwatarwa ga bayinsa suka ce hannu Allah a damke ke abin nufi kenan babu wata kofa ta bayarwa ta ciyarwa ta kyautatawa da za a samu daga ɓangaren Allah subhanahu wa ta'ala domin da ya zama na abinda za ka ba da shi da hannu ɗaya bai kai abinda za ka ba da shi da hannu biyu ba sai aka ce hannu ɗayan ma ka damke shi ba ka miƙawa wannan nuni akan mai nuni akan kaiwa mutuka wajen rawa to Allah ya maida musu martani da cewa hannuwa na shi Allah subhanahu mabasu mabsuqatan wato suna ababan shimfidawa Allah yana shimfiɗa arzikinsa ga bayinsa a lokacin da yaso bisa yanda yaso da haka yace yunfiqu kaifa sha. yana ciyarwa yanda ya ga dama yanda yake so yanda yake nufata subhanahu ta'ala ah, sai ya amfani da fi'ili wanda yake mudari yunfiku domin nuni akan wanzuwar ciyarwa ba wai ciyarwa ce daga wani lokaci zuwa wani lokaci ba ko daga wuri zuwa wani wuri ta yadda akan samu tsayawa akan samu hutawa daga yinta a ciyarwa ce mai gudana mai wanzuwa ko da yaushe don haka sai ce yun yana ciyarwa domin nuni akan mai gamewar ciyarwar Allah subhanahu wata'ala ga dukkanin halittunsa kan cewa ko yaushe cikin hakan yake kamar yadda ya ce ya sa'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an kaifa ya sha yanda yake ga dama subhanahu wa ta'ala ba bisa yadda mutum shi yake nufi ba ba bisa yanda kake so ba ko kake nufi ko kake nema a bisa yanda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ya ga dama sannan sai ya ɗauka ya baka don haka za ka samu mutum ya ɗauki harka ta neman kuɗi bacin ita ya jajibo wata harkar ya jajibo wata ya ba da lokacinsa gaba ɗaya wajen tunanin cewa hakan shi zai bayi kuɗin ya taru sai ya zanto wannan harkar da yake ganin cewa babban harka ce ba ta kai masa kuɗin ba harakar da yake renawa kuma yake ganin cewa karamar haraka ce bai ma matsa kansa a kanta ba sai ga kuma anan ya samu kudin da bai samu a wancan bangaren ba domin nuni akan cewa a Allah subhanahu wata'ala shi yake bayarwa shi yake raba arziki shi yake ciyarwa bisa yanda ya so ba bisa yanda su bayin suka so ba don haka wani sai ya zanto ya damu da ya samu kuɗi ya tara amma sai ya zanto bai samu ba wani kuma sai ga cewa san tara kuɗin bai damunsa bai gabansa amma kuma sai ga Allah subhanahu wata'ala ya tara masa kuɗin ya tara masa dukiyar saboda yana gudanar da al'amuransa ne bisa yadda ya so ba bisa yadda su bayan suke so ba shi sa ce ah, man kana yuridu al'ajlata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha ma madhura ah, wanda yake nufin mai gaggawa ita ce duniya to za mu gaggauta mashi cikin ita duniyar abinda muka ga dama ma sha'u abinda muka ga dama shine yunfiqu kayfa yasha ba wai abinda shi yaso ba abinda muka ga dama muka nifata muka tsara muka hukunta cewa zai samu to shi zai samu ba abinda yake so ba don haka da yayin da bawa ya samu kansa a hali na matsatsi na kunci na babu to yayi wa Allah godiya ya dauka cewa hakan shine alkhairi gare shi ya zanto mai haƙuri kan yanayin da ya samu kansa haka bawa idan ya samu kansa a hali na wadata donon kuma ya zanto mai godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki cewa jarrabawa ce Allah ya yi ta yadda shi ya bashi wadata ya hana wani saboda ka sai kokari wajen tsayuwa ta fuskar mai yiwa Allah godiya kan wannan dukiyar da Allah ya bashi wajen wanzar da ita da ciyar da ita da tafiyar da ita cikin hanyoyi na Allah subhanahu wata'ala bisa yadda Allah din ya tsara da wannan kuma shine tsari na ainihin kowane mumini in dai mutum mumini ne to imaninsa ga Allah subhanahu wata'ala yana hukunta masa ya zanto haka kamar yadda hadisi ya tabbata na suhai bin sinan al-rumi wanda yana cikin sahih muslim da musnadil imami ahmad bin hanbal ya zo mata hadisin anas bin malik cikin musnadil imami ahmad bin hanbal ah, manzan allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa mamaki ga al'amarin mumini lalle al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi in wani abin farin ciki yalwa wadata kwanciyar hankali ya same shi sai yi wa Allah godiya hakan sai ya ƙara zama alkhairi gare shi idan wani abin cutarwa kuma ya same shi talauci ne rashin lafiya ce damuwa ce tashin hankali ne to sai ya haƙuri ya da cewa haka Allah ya hukunta masa zaɓin Allah gare shi shine alkhairi ba wa shi zaɓin kansa ba to hakan sai zama alkhairi gare shi alkhairin ya zanto ya ƙara tabbatuwa gare shi hakan bai zama ga kowa sai ga wanda yake mumini mai imani wanda ya yadda da Allah subhanahu wa ta'ala. to shi shine asal idan kana hali na kunci to ka riga ka san Allah ne mai hukunta haka sai ka yi haƙuri idan kana hali na yalwa to cewa Allah shi ne mai hukunta hakan sai ka yi wa Allah mai godiya wannan shi ne Asa. duk da yake yanayi mafi falala shi ne idan babin ka yi haƙuri in kuma ka samu sai ka samu wanda ya fi ka bukata ka ba shi sai ka haƙura darajatul isa fifita waninka akan kanka duk da kana da bukatar sai ka fifita bukatar wani akan taka ah, shine shaqiq al-balkhi rahimahullah kamar yadda addina wari ya kawo a littafinsa almujalasa wa jawahirul ilm bi isnadihi zuwa ga ibrahim bin adham yake cewa naji wajen shaqiq al-balkhi wanda malamin sa sai ya tambaye ni kan cewa akan me kake dora ɗalibanka na abin da ya shafi tarbiyya da yanayin tafiyar da rayuwa sai ce ina dora su akan tarbiyyar in sun samu to su ci su yi wa Allah godiya idan sun rasa kuma to su yi haƙuri sai ce ai hada khuluqul kilab wannan ai ɗabi'un karnuka ne domin ka duba rayuwar kare za ga aka ciki idan mai gidansa bai ma ba shi ba ture yana zaune ba zai bar kofar gidan ba yana zaune da nan in kuma ya ba shi zai karɓa ya ci in ya hana shi ma ya sa kafa ya bige shi to dai yana nan zai dawo ya zauna zai haƙuri haka kare yake شيسا الإمام الشاطبي رحمه الله تكن الشاطبية حرز الأمان ووجه التهاني يكتوى وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلة أما تي كما زم كما كريما وانما سيشي سنة كورس سنة ين نيسا دشي amma hakan ba zai hana ya ci gaba da zama yana musu gadi ba idan kuma sun bashi to sai ya karba da haka ibrahim bin adaham rahimahullah sai ce fama khulqur rijal to me dabi'un mazaje din sai ce dabi'un mazaje shine in sun rasa su yi in sun samu kuma su fifita wasunsu akan kansu shi ne wallazi ya taba uddara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa na ala anfusihim wa كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari game da sahabin da ya aiwatar da haka bako aka yi manzo Allah cewa zai karbi wannan bako ya ce gani ya rasulullah ya zo gida sai tadda iya abincin da ya rage kenan a gidan da haka sai ya ce da matar ta kunna wuta ta dora tukunya akan wutar ta zuba ruwa domin wannan ya ɗauke hankalin yara suna tunanin cewa abincin ake dafawa hakan ya hana su kuka har bacci ya ɗauke su sai ta haka aka kawo bakon abincin to in za su ci da abincin da bakon ba zai ishe su ba don haka sai suka kashe wutar suka zauna tare da bakon bakon yana ci tunanin su ma suna ci wanda su ma suna cikin yunwa to sai Allah ya saukar da wannan aya domin yaba musu wannan aiki na alkhairi cewa suna fifita wasunsu akan kawo kansu ko da ko suna da bukata kan wannan abin to yace wanda ya zanto haka to shine ar-rajul kamil cikakken mutum mai kima domin yanzu ɗabi'un karan ma gagaran mu yake haka ne ko ba haka ba wato mun zama tsarin kasina kuma kasina wani Ka ga masifa kenan mushkila wadda kaga illa ce alila bal mayyita al'umma ba za ta zanto ta ci gaba ba ba za ta zanto ta taka mataki na kololuwa ba ta fuskar daraja dole sai ta ɗauki kanta ɗaya. damuwar junanta damuwar ta ce amma duk yayin da ya zanto nawa naka ne naka naka ne mai yiwa ma naka ma inda zai faɗo cikin nawa sai in ce nawa ne haraka ta rashin mutunci to ba za a sami ci gaba ba kuma ba za a zauna lafiya ba to shi ne Allah ce Yun Fiku yana ciyarwa fai sha yadda yake ga dama subhanahu ta'ala. hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi hurairah radiyallahu an da musnad al-imami ahmad bin hanbal ah, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa ah, hannun Allah wanda shine dama dukkanin hannayensa dama ne a cike yake da alkhairi ciyar wadda Allah yake wannan ciyarwa ba ta tauye abin da yake mai wajen Allah subhanahu wa ta'ala tun tsawon lokacin da Allah ya halicci samman bakwai da kasan bakwai yana ciyarwa bai gushe ba kuma kuma hakan bai rage wani abu ba cikin taskarsa subhanahu wa ta'ala da haka shine yunfiku yana ciyarwa kaifa sha yadda ya ga dama to duk inda kuma mashi'a ta zanto to akwai hikima a ciki ta iya yiwa ka gano hikimar ta iya yiwa ka gano ta ba ta iya yiwa ka gano ta a yanzu ba amma nan gaba ka iya ganowa ta iya yiwa wasu sun gano wasu basu gano ba to amma akwai hikima dukkan wata mashi'a akwai hikima idan Allah ya hana ka kudi to akwai hikima haka ma in ya baka akwai hikima subhanahu wataala haka yace yunfiqu kayfa yasha tunda Allah shi shine alaysallahu bi ahkamil hakimin mafi hukuncin masu hukunci to dole zai zanto ko dukkan abin da zai hukunta akwai mai cikakkiyar hikima ciki shi yasa ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana menene eh inna Allah kana aliman hakima sai ya cike ayat da batun mai wato ainihin hikima da batun hikima nuni akan cewa dukkan abin da Allah yake aiwatarwa wanda abin kowanne abu ne karami ne ko babba yana gudana ne ta hatal mashi'a karkashin abin da Allah ya so to wannan son na Allah game da kowane abu ya zanto ya gudana yanda ya so to kuma akwai hikima a ciki dan ake cewa mata sha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima wa mata sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to haka tsarin Allah yake subhanahu wataala sai ce wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kuma wallahi abinda aka saukar zuwa gare ka daga Allah ubangijinka yakan karawa da yawa daga cikin su waɗannan yahudawa wato kafirci da kuma ƙetare iyaka kangarewa da bijirewa da kuma kafircewa Allah subhanahu wata'ala shine al-imam uh, ibn kasir rahimahullah cikin tafsirul qur'an al-azim uh, yake cewa anan uh, Allah subhanahu wata'ala yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayani kan ni'imar da ya masa ta wahayi wahayin da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ni'ima ce to sai yake masa bayani yake labarta masa to wannan ni'imar da Allah ya masa to kuma ainihin musiba ce da bala'i ga abokanan adawarsa kamar yadda take karawa masu imani imani da shiriya saboda sun karbi imanin sun bi shiriyar Eh, hakan sai ya kara musu wani imanin da wani shiriyar to su kuma abokanan adawar ka a sakamakon sun kafirce sun bujire to hakan sai ya kara musu ne kafirci da bujirewa yayin da aka saukar da aya goma misali sai suka kafirce suka bijire to kuma ana ci gaba da sauko da ayoyi sai a kara sauko da wasu ayoyi guda goma sai suka kara ne kafirce musu to kaga me kenan kafircin ya karu ko ya me ko ya rabu a lokacin da masu imani aka saukar da wannan ayoyin guda goma su kuma sun yi imani sun yadda daga Allah suke yayin da aka karo goman kuma nan ma suka kara yadda suka kara gamsuwa suka kara yin imani cewa daga me daga Allah suke to kaga me kenan imanin su ya karu su kuma a lokacin kafirci kafirci su me ya karu domin sun kara kafircewa a lokacin da wadancan kuma sun kara imani shine wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra kamar yadda Allah ke cewa wannan zulmin alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul mu'minin wala yazidu zalimi na illa khasara muna sassaukarwa daga alkur'ani mai girman abin da yake waraka da rahama ga masu imani yakan zanto waraka da jin kai ga masu imani a sakamakon abin da suke samu na ƙarin imani na ƙarin shiriya sannan kuma ba abin da yake ƙara wa azzalimai sai asara wanda suke masu masu kafircewa masu bijirewa wal kafiruna kuma zalimun an gane kamar yadda Allah ce wa iza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun idan aka saukar da wata sura daga surorin alqur'ani to daga cikin su akwai wanda yake cewa waye a cikin ku wannan surar da aka saukar ta ƙara masa imani sai Allah ce amma waɗanda suka yi imani wannan sura ta ƙara musu imani alhalin su suna masu farin ciki suna masu murna akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da saukar da mai ayoyinsa imaninsu yana da duwa yana karuwa amma waɗanda cikin zukatansu akwai jinya ta kafirci eh, jinya ta munafurci jinya ta bijirewa abin da yake na gaskiya to wannan sura sai ta kara musu datti na kafirci na ƙetare iyaka na kangarewa tare da dattin da suke da shi daman can suka mutu alhalin suna masu kafirci suna masu bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wala yazidan na kathiran minhum ma unzira ilayka min rabbika duguyanan da kufa Allah ce wa alƙaina bainahumul adawata wal baghdha a yawmil qiyamah ah, kuma mun jefa wato ainihin adawa tsakaninsu da juna da kuma kiyayya ah, wannan zai iya zantowa wawul ataf ce wato jumla ce ma'atufa akan me akan abin da ya gabata wal inubi ma kalu. Ah, sannan kuma zai iya zama wawul istinab jumla ce musta'anafa an gane ah, amma abin da yake daidai jumla ce ma'atufa mun jefa adawa tsakanus da juna da kuma kiyayya idan aka ce al'adawa wato shine ah, kiyayya gaba shi yasa idan aka ce al'adu to diddul wali keshiyar alwali wanda yake mai kauna mai taimakawa idan kuma aka ce albaghidu diddul habib shi kuma kishiyar maso an gani saboda haka al'adawa al'adawatu diddul wilaya albagaba'u diddul mahabba mun jefa ƙiyayya da adawa tsakaninsu da juna ta yadda ba sa son junansu sannan kuma suna adawa da juna ba sa taimakawa juna to so ake ribi da wannan wasu malami suka ce su dai alyahudu wannan sara ne ai su yahudawa da kuma kiristoci tunda a ayoyin baya ce mai ya yi wallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kaga batu ake kan mai kan al-yahudu wan nasara kenan yahudawa sun zama makiya yan adawa gawa ga kiristoci haka su ma kiristoci sun zama makiya yan adawa ga mai ga yahudawa a sakamakon wannan adawar da kiya da Allah jefa tsakaninsu da juna kamar yadda Allah ke cewa qalatul yahudu laisatin nasara ala shay'in wa qalatin nasara laysatul yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab yahuda sun ce ai kiristoci ba su zarto akan komai ba su ba kowa bane to aka su ma kiristoci sun ce yahudawa ba su zanto kan koyi ba kowa bane su Allah ce alhalin kuma suna karanta littafi yahudawa suna da attaura nasara suna da suna da al'injil suna da al'injil amma kuma aka samu wannan tsakaninsu da juna wasu malamai kuma suka ce a abinda ake nufi anan ana nufin su al-yahudu kansu tunda an ce wa qalatul yahudu yadullahi maghlula yahudawa kadai aka ambata cikin wannan ayar to da haka damirin da yake cikin bainahum yana koma zuwa ga yahudawan ma'ana su a karan kansu to suna kiyayya suna adawa da juna suna kin junansu su a karan kansu an gane to ayar ta ga mai bangarorin guda biyu aya tana tabbatar da Allah ya jefa kiyayya tsakanin su yahudawan a karan kansu sannan kuma ya jefa kiyayya tsakanin su yahudawa da kuma kiristoci waɗanda suke ba su ba to wannan ya fi a kanka ɗauki wani ɓangare banda wani ɓangare domin ah, balaga shi ne mai nuna gamewar gaba ɗaya wanda ƙura'ani kuma shi ne littafin da yake mafi balaga cikin dukkanin littattafan da allah subhanahu ta'ala ya sauka da haka wa alƙaina bainahum al'adawata wal baghdha ila a al-qiyamah ah, mun jefa kiyayya da adawa tsakanus da juna har zuwa ranar alkiyama ba za su gushe ba suna kan haka ah, duk da wannan bai hana su haɗa kansu wani lokaci domin yaƙar wani abokin adawa wanda suka yi tarayya da juna wajen ƙinsa ah, wane maƙiyi ne ga wane wane bai kaunar wane to amma kuma suna da wani abokin adawa kuma na uku wanda su din sun yi tarayya wajen ne rashin kaunarsa wajen adawa da shi to wajen yi a wannan abokin adawa na uku to sukan iya ajiye wannan iyayya take tsakaninsu su haɗa ƙarfi da ƙarfe sai su yaƙe shi shi ne Allah yake cewa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wanda suka kafirta shashin su ya shashi ne ma'ana me ta fuskar yaƙar musulmai wanda in ka gansu sun haɗa kansu sun haɗa ƙarfi da ƙarfe to ta hasabuhun jami'an wa buhu? shatta sai ka tsammace su ai a dunkule suke a cure amma zukatansu kuma a rarraba suke da juna ba sa son juna amma tunda sun yi tarayya kan shi wannan abokin adawa to sai su haɗa kansu to shi ne Allah ce wannan adawa tsakaninsu ba za ta gushe ba ko da sun bayyana maka cewa suna son junansu to ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne ko da kaka sun haɗa kansu don yaƙar musulmi eh to sun haɗa kai ne kawai saboda ababin yaƙar abokin adawa da sun haɗu wajen ƙinsa amma kan bai ko da cewa su kansu a tsakaninsu babu wannan kiyar a akwai ta suna kin junansu har izuwa kuma ranar alkiyama sai dai sun yi imani imanin wannan shi zai yi shi zai daidaita su kamar yadda hadisi ya tabbata na abdullahi bin zaid bin asim wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa shin ban same ku ba kuna rarraba da juna sai Allah ya hada ku a sababi na manzo Allah yake ga mu yake ga musulmai da kuna rarrabe kuna masu adawa da juna sai Allah ya turo da wannan addini kuka karba a sababi na sai kuka zanto masu san juna kuka zanto masu san juna masu kaunar junanku to ashe kaga imani da Allah shi yake mai da mutane su zanto mai masu son junansu masu taimakawa junansu masu karfafa junansu domin Allah subhanahu ta'ala ila yawmil mulkiyama har zuwa ranar alkiyama. Alkiyama an ce mata alkiyama saboda bayi suna tsayuwa ga Allah subhanahu ta'ala daga kama ya kuma kama ya kuma kiyaman kama ya kuma kiyaman an gane ba to an ce mata alƙiyamatu saboda bayi suna tsayuwa gaban Allah subhanahu ta'ala, yana cewa yau mai hukumun nasu da rabbil alamin sannan kuma saboda ana tsayar da shaida da kuma masu ba da shaida ɗin kan bayi Allah ce inna la nansuru rusulana da amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad sannan kuma saboda ana tsayar da ainihin adalci yau saboda waɗannan ababen aka kira alkiyama da alkiyama ana tsayar da adalci shaidu suna tsayawa kuma mutane suna tsayawa gaban Allah Allah ce wa nadul mawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تشيني إلى يوم القيامة هزوى على القيامة الله يقول كلما أوكدوا نارا للحرب كلما ون الشر أوكدوا شيني فعل الشر دواب الشر أطفأها الله كلما دي عند أوكدوا سك كنا daga auka da yuqidu iqadan an gare ba auka da yuqidu iqadan al iqad kunna wuta to Allah ta tadiya da suka kunna wata wuta lil harb domin yaki domin haddasa fitina domin su zanta su ne mafiya ɗaukaka mafiya daraja mafiya girma a ban ƙasa a ƙafa Allah sai Allah ya kashe ita wannan wutar ma'ana sai Allah ya dakushe su Allah ya hana su mai bunƙasa ya hana su mai rinjaye kuma haka yake duk yadda yahudawa suke da ilimi da kaifin basira da iya tsara abubuwa to za ka samu kuma dai su ne ne ƙasƙantattu za ka samu mai su ne kaskantu a duk inda suke su ne ƙasƙantattu sai dai su zanto ƙarƙashin wasu ba wai su su zanto sama ba haka Allah subhanahu wataala ya mai da su a sakamakon mai bijirewarsu da kangarewarsu game da abin da ya zo musu na shiriya na gaskiya sai riga sun sani amma sai suka bijira suka kangare to sai Allah ya sakan ya musu da anishin kaskanci dai yayin da suka zanto suna yunkuri su zanto su ne mafiya ɗaukaka su zanto sun danne musulmai sun zanto sama kan kowa sai Allah ya ruguza sai Allah ya lalata al'amari sai zanto kaskancin dai shine tare da su kamar da Allah ke ce duribat alaihimul dillatu aina ma fuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa duribat alaihimul maskana saboda me dalika bi annahum kanu yakfuru bi ayati Allah wa yaqtulu al-anbiya bi ghairi haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun haka suke duk inda suke to kaskanci ne tare da su da yanayi na wahala da yanayi na nuna cewa su ba kowa ba ne abin da ya bayu kuma hakan ya zanto gare su saboda sun zanto suna kafircewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala suna kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba don haka hakan ya faru gare su saboda sabawa Allah da suka yi kuma sun zanto mutane masu ƙetare iyaka ba yahudan da da na yanzu haka yake ba bambanci za ka same su da ƙorewa da gogewa cikin abubuwa to amma kuma wannan ƙasƙancin yana tare da su wannan walaƙancin yana tare da su domin abin da ya ja musu shine mai kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da bijire masa da kangare masa saboda haka din yunkurin da yahudawa suke shiga sun mai da musulunci baya sun mai da musulmai baya to wannan yunkurin ba ina zai je suna nan cikin wannan kaskanci sai da in ya zama na musulman sun bar addini suna ganin cewa a'a ci gabansu kawai ba zai samu sai ta hanyar yahudawa ba za su zama wasu ba a duniya sai ta hanyar yahudawa to a nan Allah sai iya rabuwa da su to nan kuma sai su fada cikin hali na kaskanci amma mutukar musulmai suna rike da addininsu bisa yadda yake to babu yadda za a yi bai hudu ya iya haifar da wani abu wai don ya zanto sama kan musulmai din ya zanto shi ne mai ikon zartarwa kan musulmai ko da ya yi yunkurin haka to faci sai Allah ya yi mai ya rusa saboda musulmi yana rike da addininsa ya yadda addininsa shine mai darajarsa shine daukakarsa shi yasa ya tabbata daga Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin littafin al-Mustadrak na Abi Abdullah al-Hakim an-Nisaburi kitab iman da kitab ma'rifat as lokacin da aka bude asham musulunci ya shiga sham lokacin halifancin shi umar bin khattab radiyallahu an don haka sai ya yi yunkuri na yaje saboda haka ya shirya shi da wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'a kama hanya to an shigo sham sai zanto ga manya-manyan gari sun fito za su tare mai shugaban mummune gaba ɗaya duniyar to sai zama na inda za a bi a isa wani ruwa ne haka ya taru a wurin da zaka umar bin khattab radiyallahu an sai ya kara tattare kwarjallansa zaninsa da isa sai ya kara jansa kufin da yake samunsa kuma sai ya cire sai ya fada cikin wannan ruwa abu ubaida amir bin jarrah radiyallahu anhu ya ce haba ya amirar mu'mini ya ga manyan gari sun taho za su dare ka kuma kana shugaban mummunin duniya gaba na su ganka a wannan yanayi sai ce kai tanka shiga taitayinka da a ce wanda ya yi wannan maganar ba kai ba da sai na da ke shi da sai na azabtar da shi to amma abu obe da yana falala yana daga cikin da aka masu bishara da aljanna cikin anan duniya ga kuma ya tabbata cikin sahihul bukhari manzo daga cewa kowace al'umma akwai amintacce amintacce wannan al'umma shine wa Abu Ubaida eh, Abubakar ma amintacce ne haka Umar haka Usman haka Ali da ba da nuna falalar Abu Ubaida sai manzo Allah ya kebance shi da cewa shi shine amintaccen wannan al'umma da yana daga cikin mutane goma da aka masu bishara da gidan aljanna wadanda hadisi yake cikin sunani Abi Dawud Jami'ut Tirmizi sunan Ibn Majah fil Muqaddimah Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal sai yake cewa mun kasance fa mu ne mafiya kaskanci mafiya zantowa ci baya mafi kaskantuwar kaskantattu sai Allah ya zo mana da wannan addini shine addini musulunci muka karɓo addinin sai Allah ya buwa yadda mu ya mai da mafiya ɗaukaka mafiya daraja a ban ƙasa idan muka ce za mu nemi darajar da buwaya da girma ta wata hanya ba ta hanyar wannan addinin ba to za mu zanto mafiya kaskancin kaskantattu in ji umar ɗansafa to da haka duk inda musulmi yake na jin girma da addininsa ba wai wani abu da yake shi na duniya ba ba wai don wani matsayi da yake shi na duniya ba a yana jin cewa shi aziz ne li'izzati dini saboda girman addininsa to shi da Allah ke bayani cewa yahuda ba inda za su je eh, duk wuta da suka kunna ta haddasa adawa da ƙiyayya da rusa musulmai to Allah zai kashe wannan wutar shi yasa dukkan wata fitina da za ka gani a duniya ta za ka samu akwai gudunmuwar yahudawa ciki din rikicin da ake a duniyar na matsuwan da ake fuskanta can da can to za ka samu su ne to amma su musulmai mutuka suna kan addinin su to wannan fitinar wannan kullakullan ba zai tasiri ba Allah zai warware shi a sakamakon suna kan addinin Allah subhanahu wataala sai Allah ce wa yas'auna fil ardi fasada kuma suna kai kawo wajen ainihin haifar da barna a ban kasa a ban kasa ah, duk inda bai hude yake to manufarsa kawai barna barna shi yasa ya ƙi karɓan addini tunda shi addini na musulunci gyara yake mai kira zuwa gare shi kuma yana hani zuwa game zuwa ga barna to ba abin da ya hana shi karɓar addini din sai san wannan barna, shi yasa duk inda bai hude yake ko ya zo da fuskar gyara zai ma wani abu wanda kai kana ganin cewa gyara ne ci gaba ne alkhairi ne da za ka samu kuma akwai barna ta fi wannan gyaran da yake gani idan akwai bangaren gyara guda biyar to za ka samu kuma barna ɗari a ciki ko na nasu in wata gudunmawa suka kawo magani ne mene ne ko me? to za ka samu barna da suka dasa kuma to ta girma wannan gyaran ta girma wannan alkhairi haka yahudawa suke waɗanda suka yi imani kuma daga cikinsu da za ka samu su kuma ba abin da suke so sai gyara shi yasa zama suka karbi suka karbi musulunci suka da musulunci addinin gaskiya ne saboda haka karkaru Allah yana gaya maka wa auna fil ardi fasada karkaru duk da yanayin bai hude da ya zo maka da shi to karkaru cewa gyara zai ma ko ci gaba zai kama maka a'a ko ta manufa sai ya dasa maka wani sharrin da ba za a gane ba sai bayan shekara hamsin ko ɗari lokacin kuma ya riga yi mai, ya riga ya gama da kai ba abin da za ka iya sai dai ka ce an cuce mu abin da sistar daura kenan a ah, rahimahullah su tafawa ɓarewa rahimahullah suka hango suka duba suka gano suka da su saki al'amuran ƙasar nan a hannun turawa da tafiya ta yi tafiya kuma wawaye suka zo saboda su duniyar ce gabansu sai suka saki to ne abin da muke gani a yau na ɓarna na lalaci ƙasan nan ta mu komi Allah ya mana duk wani abu da ake bukata a ƙasar nan Allah ya mana shi ƙashashe nawa ne wanda ba su kai komi ba ba su ta kara balle su karya a shekarun baya to amma yanzu ka dube su yanzu ka dubi kasar dubai tuwar ya kasar take ba za ta ganu ba amma yanzu ba gayan ta zama wanda ba ta kai mu girma ba ba ta kai mu tattalin arziki ba ba ta kai mu hanyoyin arziki ba amma ga inda ka duba ƙasar saudiya yana ta zama da ci gaban da ƙasar ta samu ka duba muna da ababe na arziki wanda sa'udiyya ba su da shi man fetur ɗin nan kaɗai in aka ɗauka aka tsara shi aka nufaci gyara ne ba za a samu ba amma an kai matakin man fetur ɗin namu daga nan za a fita sai a je a siyar sannan a gyara shi a fitar da man fetur din kuma a daya mana da shi ko mu siya haka a fitar da bakin mai a fitar da gas a fitar da kananzir a fitar da man shafawa duk cikin wannan manna kuma a dawo mana da shi mishi haka fa ake rayuwa muna da matatan mai da komai ake bukata za a yi to amma mai da al'amari zuwa gare su na sheba zuwa ga haka to kar mu rudu Allah da ya ce mana waye sa'auna fil ardi fasada suna gaggawa wajen yada barna a ban kasa duk inda suke da duk inda suka zo to manufar su barna ce ba gyara ba Allah ce wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya san bayi wanda suke masu yin barna anan sai zan to a wada'u zahiri fi mawdi'il mudmari Eh, idan Allah ce wallahu la yuhibbuhum Allah baya son su ai magana ta yi amma sai ce wallahu la yuhibbul mufsidin domin yana maka cewa rashin san nasu ba wai dan a karan kansu cewa su yahudawa bane a'a saboda abin da suke na barna shi yasa sai ce Allah baya san masu barna kenan dukkan wanda ya dauki siffar barna ba yahudi ne ko ba yahudi ba Allah ba zai mai ba ba zai so shi ba to shine manufa saboda haka za mu tsaya nan gobe sai mu fitar da fawaid da abinda ita wannan aya ta kusa wa bihazal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin insha alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd eh Allah yana ko ina da ilimin sa amma ya daidaita kan al'arshin sa daidaita da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya yi bayani a wurare bakwai surori bakwai cikin alkur'ani cewa ya daidaita kan al'arshinsa سورة الأعراف سورة يونس سورة الرعد سورة طه سورة الفرقان سورة السجدة سورة الحديد to amma yana ko ina da ilimin sa subhanahu wataala wannan shine wallahi a'lam mafita tana ginuwa a kan yanayin zuwanka wajen boka ɗin zuwa wajen boka yana da halaye uku asalan dai musancewa zuwa wajen boka haramun baya halatta ta kowace fuska an gane haramun ne asalan asalan mun gane to amma yana da halaye uku tare da hukuncinsa haramun ne fil asal amma yana da halaye uku hali na farko wanda ya je wajen boka yana mai yadda da abin da bokan ya gaya masa ta wannan kafirci ne kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnadul imami ahmad bin hanbal manzo Allah yake dukkan wanda ya je wajen dan duba ko boka ya gasganta abin da ya gaya masa to wannan ya kafirci abin da aka saukar kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ce kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana asul wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu hali na biyu wanda ya je wajen boka ko dan duba amma bai yadda da abin dan duban ya gaya masa ba ko bakon ya daji to shi wannan ba za a karbi sallas da kwana 40 ba kuma dole sai yayi kamar yadda hadisi ya tabbata cikin littafin sahih muslim sallas da kwana 40 ba za a karba ba kuma dole sai ya yi kaga wannan nuni game da hatsari da kaiwa mutuka wajen munin zuwa wajen boka ah, hali na uku shine wanda ya je wajen boka domin ya bayyana wa al'umma cewa ba wannan boka ne ba wai malami ba ne don ya tona asirinsa duk da a yanzu idan ka an ce an yi bakon malami a anguwa musamman wajen mata da za ka samu ɗan tsubbu dan duba ne boka ne wanda a yanzu sun mafi daraja sama da malamai na addini tunda kai malami na addini iyaka ka nuna mutum hanyar da zai bi ya tsira a lahira yadda zai bautatawa Allah ka gaya masa gaskiya to shi kuma ba wannan yake su ba duniya yake su bokaye kuma da yan duba da yan tsubbu suna yodar su cewa suna ba da duniya ne a in an yi kaza an yi kaza shi kenan to za ka ga su ne kan gaba cikin komi to idan ya zanto aka samu boka a anguwa da sunan an yi bakon malami kai ka san bokanci yake sai ka je don ka tona masa asiri ka bayyana mutane su gane cewa boka ne don wannan kaje da wannan hukuncinsa ya halatta kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim game da ibn sayyad yana da awa cewa shi ya san komi boka ne sai manzo Allah ce me na boye to a cikin zuciyata sai ya ce hayaki sai manzo Allah ce Allah ya kara nisantar da kai ya kai makiyin Allah ba za ka ketare matsayinka ba ma'ana manzo Allah ya haka domin ya nuna mutane cewa wannan kawai boka ne dajjal ne ba mutumin kirki ba ne don kar a rubu wanda wannan hadisun yana cikin sayi boka da sayi musulun. yau da wannan sai ake fahimta ashe babu lafi ka iya zuwa a matsayin ka na wanda ka fahimci addini da wannan manufa to ya halatta amma asalin dama hukuncin zuwa wajen boka haramun amma waɗanda su ne halayo saboda haka Ah, sai ka tuba ga Allah ka koma ga Allah subhanahu ta'ala ka yi nadamar abin da kai kuma ka yawaita ayyuka na alkhairi wannan kuma sai ke nuna mana cewa shi kaga akwai kalubale wajen malamai kenan dole su tashi wajen karantar da mutane hakikanin tauhidi hakikanin addinin Allah subhanahu wata'ala ta yana za a iya samun mutum da yake danganta kansa ga musulunci har in matsuwa ta zo masa ya iya tunanin zai je wajen boka kai ba ma wannan ba shi kansa bokan ma yana kiran kansa cewa shi ma musulmi ne mai yiwa ma ya zanto limami kuma ga shi cikakken ah, arne ne an gani to kaga akwai hatsari kwarai da gaske Allah ya tsare mana imani Allah samu wani lafiya wallahu a'lam wannan ba dalili ba ne dalili ai matar ka ce eh, nauyinta a kanka yake saboda haka ka san wajen boka za a je ya za ka bar matarka ta tafi idan iyayen sun matsa cewa sai sun kai ta to anan ita matar in ita ma ta yadda sai ta je kai kuma ka nuna a'a wani za ka iya rabuwa da ita a dalilin wannan amma zama da iyayen ne suka matsa sai ta je ita ma ba ta so kai ma ba ka so to a kan mai za ka rabu da matarka babu wani dalili babu wani dalili amma an fi ƙarfinka ne kuma wayan da za ka yi duk wasu matakai da ya da ka ɗauka ka ɗauka abin ya ƙewa ranar sai ka iya rabuwa da ita wannan shine wallahu a'lam asalan dama kamar yadda bayani ya gabata lokutan baya mai farilla zai iya bin mai nafila kana yin farilla za ka iya bin mai nafila kai niyyarka farilla shi kuma niyyarsa nafila wannan ya tabbata shi ne kuma mazhabul imam shafi'i kuma ruwaya daga al-imam ahmad bin hanbal sabarin uh, mazhabul imam abi hanifa da mazhabul imam malik haka hadisin jabir bin abdullah ya nuna wanda yake cikin sahih bukhari sahih muslim kissa ta mu'adh bin jabal kuma ya zo ta hadisin jabir cikin sahih muslim game da salatul khawf an gane manzo Allah ya yi raka'a biyu ya gama shi tasa sannan wasu kuma suka zo ya kara musu mai raka'a biyu kaga shi a lokacin nafila yake su kuma farilla tunda ya riga ya gama tasa yayin da ya yi da waɗancan don haka ya halatta to yayin da ya zama na ka zo da niyyar kai farilla kuma ka bi liman ana sallar tarawih su suna yin nafila saboda haka an yi raka'a biyu kana tunanin liman zai mai zai zauna ya yi ta hiya sai kuma ya miƙe sai ya kawo wasu rakowai guda biyu sannan sai ya zauna ya yi ta hiya. to a nan wannan ishar taka ba ta yi ba an gani tun da sifa ɗin ta saba sifar sallar isha shi ne a karanta fatiha da sura rako'in min farko a zauna kuma a yi mai a yi tahiyya sannan sai a miƙi a ko rako'i biyu fatiha kai kuma a ɓoye to wannan sai zanto ya yi raka a hudu da tahiyya ɗaya kuma dukkanin kartukan fatihar sura kuma a bayyane to amma inda raka'a biyu ya yi sai sallame to kaga na kai ka samu raka a biyu da tahiya kamar yadda ake yin sallar isha sai ka tashi sai ka i guda bi fatiya kai a boye sai ka zauna ka yi tahiyar ka shikenan bishar shirka ta sabu to amma kaifiyar ta saba saba wannan kaifiyar shi yana mai ingancin sallah ne an gane shi yana inganta sallah ne eh, inda kaifiyar ta yi abin nufi da ya yi raka'a biyu shi liman din sai ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙe kuma sai ya kara kuɗi guda biyu ko da da fatiya da sura ne to wannan babu kulli ba matsala ba ce eh ba matsala ba ce wannan ba matsala ba ce an gane amma sabawar kaifiyar to wannan ne kamar yadda ba yi ba kana isha ka bi wanda yake yin ba, an gane kamar yadda muka ambata a baya to wannan shi ne wallahu a'lam to dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana kuma Allah samu wani lafiya Allah ya kashe mu da imani ayyukanmu na alkhairi Allah ya karba mana kurakuranmu Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika nasutu bilaik sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin